شرط الإمام ذكر مكلف آتي بالأركان وحكم يعرف شرط الإمام شرط الإمام يزم ذكر النمج أما ذاب مالكية هر أبدا مجباتا لمنشي مجباتا لمنشي ga maza wannan ijma'an ga dukkan mazahir gaba ɗaya mace ba ta limanci ga maza sai ibn hazm ibn hazm na ganin mace na iya limanci ga maza sannan kuma mace ba ta limanci ga mata yan uwanta inda malik khilafar li shafi'i shi a wajen imamu shafi'i mace na iya limanci ga mata yan uwanta ita ma mace za ta shiga tsakiya ita limamiya tana tsakiyar matan ne ba wai za ta shiga gaba ba ne kamar yadda namiji ke shiga gaba sauran suna bayan shi an gane saboda hadisin umu waraka imam shafi ya dogara da wannan hadisi da kuma hadisin da aka samu a sarai da aka samu daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna da ku to sharadin liman dai a wajen malik ya zama namiji sannan kuma ya zama mukallaf ko da namiji ne idan bai balaga ba baya limanci inda malik khilafan shafi'i wa ahmad sabani imamu shafi'i da kuma imamu ahmad a cikin fi ɗaya daga cikin manzarinsa imam malik na ganin wato takalifi shine sharaɗin limanci saboda idan yaro karami ne shi yana nafila ne kuma ka'ida mai nafila baya kamata ya yi limanci gawa kamar sallan farilla imam malik na ganin tunda kai kana nafila tunda karamin yaro nafila yake yi to baya halatta shi mai nafila ya yi limanci ga masu farilla amma imam shafi ya ce zuwa karamin yaro dan shekara shida in ya san hukunce hukuncen sallah shekara shida shekara bakwai shekara kaza daidai na gaba zai iya limanci saboda an samu hadisai ingantattu zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wato wato yara ƙanana wanda ba su balaga ba akwai wanda yake dan shekara shida zuwa bakwai da yi limanci ga mutane wanda suka girma to kuma hadisi ne ingantacce imamu shafi ya dogara da wannan ya ce wanda bai balaga ba zai iya yin limanci da sharaɗin ya sau hukuncin hukuncen sallah amma a wannan zamanin zai yi ƙaramin yaro ya sau hukuncin hukuncen sallah in ya zama to zamanin magabatan mu ƙaramin yaro Allah ya sa ya zama mai kuma ya sau hukuncin hukuncen sallah a wannan zamanin ɗan shekara shida bai gama wafi tsari ya kwanci tsarin kwanci ba na ya sau hukuncin hukunci gani yanzu mun ga ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara shida na limanci za mu bi shi a wannan zamanin ya danganta ta yare danganta yanayin inda yaron cewa wani yaron kasu a riga an da amashi tun tun yana shan nono a'a misali an matsa da shi wurin karatu baban ya ta mai abubuwan shi da wuri yaro dan shekara shida yanzu kamar kamar yanzu abdurrahman shekara shi nawa eh shida da wani abu abdurrahman zai mana limanci ba bi <laughs> abdurrahman ɗan shekara shida a yaushe ma ya gama yin wayan balle ma ya san zai sallah irin wannan ba ana fara sallah ba a nemi shi a rasa ba mun sa shi limanci kawai sai ya hango ana kwallo wala za mu nemi shi ba rasa Allahu a'lam a gani amma dai almuhim dai a wajen imamu shafi'i saboda dalilai masu ƙarfi ya halarta da sharafin yaro ya san hukunce hukuncen sallah kaga sai mu duba zamaninmu. mu alfatuwa tukaddaru zamanan wa makanan wa ashkasa wa ahwalan yanzu wannan zamani yaro dan shekara shida ba shi da wayo sam sam balantana ya limanci amma kamar yadda ya faɗa na sun da zai yiwu a samu a wannan zamanin karamin yaro wanda yake ya san kuce-kucen sallah zai yi limanci ba za mu haɗa yara wancan lokacin da wannan lokacin ba Allahu a'lam gane ku to dai imam malik abin da ya sa shi imam malik yace karamin yaro ba zai limanci ba ko ya san hukunce hukunce dalilin malik fila yaro ke sallah bai wajaba kan shi ba yaro ma ana fara hukunta shi da sallah ne ya kai shekara bakwai sannan a buge shi ya kai goma to kaga ne wannan duka ba yana nuna shi mukallaf bane saboda dai a tarbiyyar da shi ya taso kan sallah so shi shine dalilin malik ba amma imamu shafi ya kawo adilla masu karfi da suka nuna mai nafila yana iya limanci ga masu farilla a gane shine dole ya zama mukallaf kenan mahaukaci baya limanci in mahaukaci ya limanci ba za mu bi shi ba sannan akin bil arkan mai zuwa da rukunai duk mutumin da ba zai iya yin ruku'u ba ba zai iya dagowa daga ruku'u ba in yi ruku'u ba zai dago ba ko kuma in yi sujada ba zai iya dagowa ba ko ba zai iya sallah a tsaye ba to kaga ya bar rukunai da yawa ba za mu bi shi sallah ba ba zai mana limanci ba idan limamin ba shi da lafiya ba zai mana sallah inda malik la amma inda shafi'i ba zai yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fala tattabi'u alayhi fa idza fa idza fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u eh? sannan kuma wa idza qara'a fa ansitu aw tajra aw tarwaya an gano wannan ku sannan kuma manzo Allah ya ce wai za su salla jalisan fa sallu julusan in yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune ga baki ɗayan ku manzo Allah ya sallah a zaune ya kasa hafai suna sallah a tsaye ya musu inkari an gane imamu shafi ya dogara da wannan shi ji ganin mukallaf a wato ya zama zai iya zuwa da rukunai in dai liman bai da lafiya ba zai iya sallah tsaye ba ko ba zai iya ruku'u ba ko zai iya ruku'u ba zai iya dahuwa ba ba zai yi limanci ga mutane ba inda malik an gane ku sai dai ya yi limanci ga irin shi masu rauni irin shi wanda ba sa iya zuwa da rukunai irin shi kamar yadda shi ba karamin yaro ba zai yi limanci ba sai dai ya yi ga irin shi inda malik na'am wa ya arifu hukuman kuma ya zama ya san hukunci hukunci kada ya zama jahili a gane in ya zama to bai san hukunci hukunci bai san hukuncin fatiya ba hukuncin sura bai zo wancan ruku da sujada da sauran rukunai ba a galibi bai san abin da zai bata sallah ba kare ya limanci ga mutane wannan kaulan wahidan ba jayayya ba sabanin malamai kan wannan matsala din na'am wa ghayru fiskin wa lahalin wa da fi jalu fi jumu'atin hurrun muqimun uddida wa gairu kare ya zama ma'abocin fasikanci idan fasiki ne ba zai yi limanci ga mutane ba inda malik khilafan li ahmad an gani imam ahmad yake duk fasikancin mutum in yayi sallah kai ko bata yi ba man so har salatu wuli nafsihi so har li gairi duk wanda in yayi sallah ga kanshi Allah ya amsa to idan yayi ma wani shi ma ta amsu yanzu mutumin da yake ci in yayi sallah Allah ya amsa ko bai amsa ba wanda yake shan giya amma lokacin da ya sallar bai sha giyan ba lafiyar shi don ya sallah ya wanda yake satan kudin gwamnati ba in yi zalla ya ya amsu to idan ya zama to ya zama to wato ma abocin fasikanci malamai sun tattauna a kan shi amma abin da ya farin jaye ko da fasiki ne sallar shi ta yi idan ya yi limanci ya yi amma a matakin farko baya halatta a nada fasiki sai bayan an riga an naɗa shi daga bayan sai a gane fasikin ne a gane wannan mai ajmawa yana shafa in ta zabi imamin ثم تبين أنه ثم تبين ثم تبين أنه كافر أو فاسق بجارحته أو خذا مشكل أو كذا كذا يجي أعاد الصلاة أبدا إذا يكون da liman zai bayyana cewa fasiki ne ko kuma ne kai ko kuma fasiki da gabobinsa ko mata maza ko kaza ko kaza ya sake sallah har abada to wannan matsala matsala ne wanda malamai sun tattauna a kanta wato musamman malaman fiƙi sun tattauna a kanta Allah ya musu rahama sannan malaman tauhidi ma sun tattauna ko wanda ras kamar ka zuwa cikin aqidatu tahawiyya wanda ras fala ta khalqa kull barrin wa fadir muna ganin sallah a bayan kulli khalqa kulli barrin wa fadir a bayan duk wani mutumin kirki da mutumin banza minal musulmi in ya zama to bai rida ba amma in ya yi ridda kaulan wahidan ba abin shi na'am eh, wala hali kuma kada ya zama to yana dolgi yana bata karatu in yana karatu baya iya kiran harfofi daidai ko kuma yana yin dolgi wajen abin da ya shafi kalmomi inda ya kamata ya sa don ma sai ya sa kasara ko ya sa fata Alhamdulillahu, rabbul alaminu sai kowa ya sallama kawai a yi sori a kai sallama a kwaɗa sallama ya ji da kyau sai dai wai ga ya kashi kadai sallar shi ah, alhamdulillah rabbal alaminu gairun mangarubi alaihim wa ralina amin to yana ganin wannan kawai sai kawai ya wai ga gaba kowa a gane kuskuren ya yi yawa amma in dai an ce kuskure kare ya zama duk lalacewar limancin kare ya zama kuskure wajen fatiha in kai kuskure wajen sura za mu iya rufe ido mu bi ka qul huwallahu ahada allah samadu subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah samadu an gano wannan to ga irin wannan kuskuren ya zama a cikin sura amma fatiha ta yi kyau dama dama eh. sai kuma ya bi <laughs> to kila ma magarin ba kasar ya baraka a raka a kila ma kasar ya magarin ba sai raka a biyu eh, <laughs> an mata biyu sallah mata biyu ne sai magarba zai kasaru kaga ai dole kan bara sallah tawa da yake ba mai girman kai bane kaga ai zai dawo bayan shi ba in wani mai girman kai ne wala haka zai fushi ya tafi abin shi na'am na'am wakti da kuma ya zama to yana koyi ne a cikin juma'a qurrun a gani a cikin juma'a ya zama mai koyi ne wato kuma ya zama da da ne shi ba bawa ba wancan وشر إمامنا اللحن وقت دا وقت da. ya zamanto wato shi mai koyi ne a cikin juma'a a gani inda shi wani mutum na faɗi ya zama koyi zai yi daidai bi kada ya kuskure ya mutane limanci kuma ya zamanto hurlun ɗa mukimu ya zama shi ɗa ne ba bawa ba bawa baya limanci na juma'a shi in dai bawa ne koyi da liman zai yi sannan kuma ya zama to ne. in ɗa ne shi shi ne zai limancin juma'a kuma ya zama mukimu mazauni ne matafiyi ƙasar zai yi shi matafiyin yana tafiya zai zama mai kasar ne ba sallar juma'a ba in ana tafiya in kai direba ne daga lokacin juma'a ya yi sai ku yi alwala ku ware ku yi kasaru kuna raba kasar ku yi kuyi sai ku ci gaba ku da wannan ku kaga da wannan irin yadda ake yi yanzu a Najeriya a tare wa mutane hanyar mota kuskure ne masallacin juma'a za a tare hanyar da mota zai bi kila matafiya zuwa zuwa za su wuce sai su ga hanyar a toshe to su kuma ba dole bane su sallar juma'a an sauke musu kafin suka yi kasar ba magana sauraron hudu ba ba magana za su wuce abin su su sai ga an tare musu hanya dole ne sai sun jira an yi da sallar juma'a kuskure ne wannan shiga haƙƙi ne kuma zai iya yiwa wasu ga wata mace da ciki ko kuma emergency rashin lafiya na emergency wanda ana so a wuce an tara hanya wannan duk kuskure ne baya halatta wannan yana daga cikin sharrin zanga-zanga a wajen malamai yan zanga-zanga suka tare wa mutane hanyar mota hanyar kaza hanyar kaza su hana mutane wucewa ba karamin laifi bane shi ma wannan wa yuqra'u salatu wal muqimun ujida an lissafa wannan ya zan mazaunin gida ba matafiyi ba matafiyi baya baya yin kasaru ko amma matafiyi baya sallar juma'a dole fa ana nufin dole amma Mustahabi ne ya gana ma zai yi yawwa Eh, shi matafiyi ba zai iya mutanen limanci ba matafiyi saboda shi na fila yake yi amma wajen imamu shafi zai iya yi da wajen imamu shafi mai na fila yana limanci ga masu falilla amma wajen imamu malik baya yi wato uji za ka lissafa wani kuran salasu wani koro an karanta salsal akwai salsal baulu ya zama to mutum ba shi da control wajen fitsari fitsarin na zuba ba ka'ida fitsari salsal ga'id kawai mutum yana bayan gida ne akwai da shi bayan gida zai iya fita ko bai iya tsare shi sarsal rih sannan ya yana sakin rihi ba ka'ida a gani sannan da sauransu to duk irin wannan salsal din makaruri ne limanci ga mutane ma'a badin da gairike walƙuru da kuma musulun mutum jikin shi akwai ciwuka duk jikin shi ga ciwuka a jikin shi wannan ciwuka da suke jikin shi gaba ɗin sun yawa har ma ya zama abin tsama ga jama'a kuda na bin shi gida to yayi limanci ga mutane makaruhi saboda wani ba zai so zuwa masallacin ba ma ba kuma ɗan ƙauye yayi limanci ga wasu su makaru ga liman dan birni sai aka ɗan ƙauye an yi makaruhi kila galiban abin da aka saba abin da yake al'ada na ƙauyawa galiban jahilci zai yi wa mutane su ga abin da ba sa so so da limamin juma'a na ƙauye shine shine mamu mamu na ƙasa ƙasa a birni wani limami iya littafin da ya karanta kawai Da ba kawai ma ne ne kuma a haka aka sa shi limanci kuma yana da littafin hudu ba wanda zai dan kwafa zai da sheki amfani kullum ba wani ya iya tunani ya kawo wani abu ne dace wani lokaci to a take cire al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu bi wudu da ma anzala Allahu ala rasulih ka gane ko dan kawai ya yi limanci ga wasu su imam malik ya duba wannan gara dan birni da hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba amma dai magana ne wanda malamai suka tattauna kai wada man yukraf kuma ka bar wanda ake kyama in kaga mutane mutum bai da bai da farin jini mutum ne gashi kamar mujiya yake daga yazo zai yi limanci zai ba kama tsaki suna jin haushin shi wani lokaci ma ba laifin da ya mutu kawai bai da farin jini ne wani lokaci kuma yana da wasu halaye ne wanda ba a san mu'amala da shi ya fitin mutanen unguwa amma kuma shi ne liman to irin wannan kawai a bar shi kawai a ce da Allah ya hakura tunda jama'a ba sa son ka ai ba dole bane ka zama liman ka zama mumana ai ba dole bane limanci to wani zai zai ce dole ne suna faɗin ciki da shi ne saboda Allah yana son shi zakaran da Allah yana bada shara ana muzuru ana shawo sai ai wala sai ce da yayi limancin dole kuskure ne da kaga ba a san ka kaucanye وكل عشل لإمامة جناردا بمسجد صلاة تصلى كمان عشل mai shanyayyen gaba wato yana da paralyze an gane ko yayi limanci ga mutane akwai matsala wato saboda ba zai iya cika rukunai ba an ce kuma ya kamata ya zama artibil arkan hmm. wa imamatu bilaridan da limanci ba tare da mayafi ba su malikiya sun za ka yi limanci kaɗai ya fi wani ya fi haka za ka sufaye suna haka za ka wani ɗan mayafi a nan bayan an sa rawani da wani ɗan ya fi wani mayafi a nan a ɗan sa ana ma ajiye eh, rigunan haka a masallaci a wannan na alkyabba da zuwa za fahimta ake na zama masallaci ba sai na faɗi sunan ba in misali kamar misali a ce malam abdulmumin zai limanci yana ciki za ka ga alkyabba sai kawai ka ji alkyabba ya hau kanka a gani sannan ko baka da hula to wannan ba za ma sa ka limanci ba amma in kawai za a limanci da irin wannan kayan za samu alkyabba akwai wuraren da kuma in limancin juma'a ne baka da ma alkyabba din ko rawani wala ba za su yi kama an gani to wanda kaga limanci ba tare da mayafi ba sannan kuma salatun tushtala bi masjidin bainal asadain sallah wanda ake bayyanar da shi a masallaci ba tare da a tsakanin abin nan fila irin wannan fila din yana yake sauri san samu za a yi masallaci ka za irin wannan filolin a gani sun za a yi sallah kaga ina aka yi sahu yanzu dole mutum ya zo ya zo na to eh, wannan wajen wajen fila din ya hana ku hana sahu ku gane to shi yasa sallah tsakanin fila din shi ma matsala ne ku tsaya ku obaina as asaqi eh shine tsakanin filoli da kuma gaban liman sallah a gaban liman ga liman nan sai a shiga gaban shi ana sallah makaru amma wajen imam ahmad ba sallah ya ɓaci akwai wani kauri na imam ahmad sallah ya ɓaci ka shiga gaban liman tunda an sanya liman ne a yi koyi da shi ya zai mutum ya iya koyi da shi da kyau yana gaba an gane ko da yaushe ma mu zure a baya jama'atu eh, eh abin da kuma jama'a ne ba da salatin zuntiza yin sallar jam'i bayan sallah wanda yake na lazimi bayan an yi sallah na farko liman ya riga ya jagoranci mu sallah sannan ya yi sallah ba kawai sai a haɗa a kafa wata sabon sallah makaru an gani ya kamata in an gidan da sallah kowa ya sallah shi kadai an gani kada a ƙara yin wani jam'i wannan shine mazhaban malik khilafa li ahmad shi ahmad yace an ce salatul jama'a afdalu min salatul fard bi 27 daraja sallan jam'i ta fi sallan mutum ɗaya da daraja 27 in liman ya sallama kai sallah kai kaɗai yaya ba za ka samu ladan wanda ya sallar jami'i ba salatu rajul ma'ar rajul alkamin salati ne salati yiwa da ku sallar mutum tare da wani mutum ya fi tsarki fiye da sallar mutum shi kaɗai wa salatu rajul ma'ar rajulain alkamin salatihi ma'ar rajul fa ma kana akthar fa huwa khairu wa habu ila Allah abin da yafi yawa ya fi alkhairi ya fi abin nan amma su yan malikiya da suka zo da wannan ra'ayi suna da hujjojinsu mai karfi na cewa sallah idan mutum ya zo ya tsara an yi sallah kawai ya yi sallah a gefe inda ya zo kan lokaci ya zo bai samu jam'i ba Allah zai ya mai bashi ladan jam'i akwai hadisin da suke dogara da shi Allahu a'lam kuma sannan yin sallah irin wannan an yi sallah wasu suwari dina yana kawo rabuwan kai wani lokaci wani baya son ka limamu da ke ku bari shirin sallah za mu yi namu saboda ba a san shi sai ga an kafa wani masallaci sai ga wani lokaci ma ma mu ma masu bin wancan na sun fi wannan na asalin liman yawa saboda limamin ba a san shi sai a kafa wasu sau bayan wasu a kawo rabuwan kai da adawa kuma ga shi fa aƙida ɗaya manhaji ɗaya komai ɗaya amma kuma ana wani adawan da ba shi da amfani a gane shi sallah in sallah ne duk inda nake ma a cikin sallah duk inda nake ma ba wanda yana nufin ka ko ban san ka Usman bin Affan radiyallahu anhu wanda ya mishi tawaye shugaban yan tawaye ba an zo za a yi sallah lokacin sallah ya an kewaye Usman bin Affan an hana shi fitowa ma ya fito ma yayi mu'amala da mutane an hana shigo da ruwa ko abinci ana so abincin shi ya kare ya fito a kashe shi sai lokacin sallah yayi sai wani daga cikin mabiyan shi sai zai ce ya amir al mumini wanda fa yake so mana limanci imamu fitina ne shugaban fitina ne wanda ya jagoranci a zo a kewaye ka yanzu ma bi shi sai ya kai dan dan uwana lalle sallah sallah abu ne mai kyau wannan sallah ai ba tawayen bane yawa idan ya yi sallah da kyau mu yi sallah tare da shi hmm. sai usman mutumin ya jagoranci sallah kuma usman ya bi shi ashe kiyayya baya hana ka bin mutum in sai dai mutum ya zama dan bid'a bid'a kafira to nan zaka ki bin shi na'am baba bismillahir rahmanir na 64 na cikin babun kadarwa bismillahir rahmanir rahim walid na wato dangi dangi suna watsa mai turbaya idan an gama sa mutum cikin rami sai dange shi su gafi ɗin su ɗibi ƙasa suna zubawa a gani wannan suna ne isna isna ila ahalihi a taam wato ku aikata wato abinci wato iyalansa su aikata abi'a isna ila ahalihi at wato ka aikata abinci zuwa ga iyalansa idan mutum ya rasu to danginsa ba su za su yi girki ba mutanen unguwa makwabta su za su yi girki su kawo kunani idan mutum ya rasu dangin shi ba su za su yi girki ba sai dai wato makwabta da sauran mutane su za su yi musu abinci da manzo sallallahu alaihi lokacin da Ja'far ya rasu ya ce wa sauran makwabta isna uli ali Ja'farin aman fa innahu qad atahu ma ya yace ku aikata abinci ga mutanen matacce domin wani abu ya zo wanda zai shagaltar da su bakin ciki da damuwa da suwan ɗan'uwansu shi wanne za su ji da shi bakin ciki da damuwa da suwan ɗan'uwansu ko kuma su damu da damu da yi muku girki ko su zuwa eh? wanne za a yi a ciki damuwa da rasuwar ɗan'uwansu ko kuma ku da kuke zuwa ku yi ta'aziyya a baku abinci kuma yanzu duk wurin da ba a yin abinci ba mutane ba zuwa ta'aziyya sai sama sama a gani yanzu wanda ya kamata wajibi mai yaƙe shi da karfin karatunmu ga masu karatu da kuma ƙarfin kowa masu dukiya su amfani da dukiya wajen yaƙon wannan abu duk sanda aka yi rasuwa za ga an kafa wani katon kanofi iya wadata sannan da safe a samu ci a ga manya-manyan bire, ga madara sabiwa sayar ga shinkafa har da nama ba a lokacin da nake rayu ɗana bai min gata ba sai bayan na rasu in za ka yi min gata tun ina rayu ka nuna min kai kai ya mahaifinka ne to wallahi wasu yaran ba sa kulawa da mahaifin sai yaran haka nan wasu dangin ma sai ga mahaifi a wulaɗance amma ga yaro kullum cikin tsafta da sauransu amma yana fara zuwa baban sai sai zai gafe sa ƙatuwan ya kawo buhun shinkafa guda uku ya kawo madara da mai kaga ana ta wani biki na musamman sai ka arna wani yana wani mawaki yana cewa wai a haya'una la yurzaquna bi dirhami wa bi alfi alfi yurzaqul amwat yace rayayyun mu ba a rayar da su da dirhami daya in kana raye ba wanda ya damu da kai sai a baka a wulaƙance amma miliyan daya alfi alfi dubu so dubu ake azarta matattu idan mutum ya rasu fa yayi zai zama dan gata a gani amma kana raye a wulaƙance kake to so haka wannan kanofi bid'a ne wannan kanofi menene bid'a ne in kaga yan uwanka suna yi in kana da iko ka hana su daga ɗaliban ilimi galiba sai ga yan uwana talakawa ne sai ga ba a sauraron maganar a nan wajen za a ce kawai abinda wani ya faɗa shi za a saurara saboda shi ne alhaji a jira shi ya dawo in ya ce a sa kanofi a sa in ya ce kada a sa ba za a sa ba yana da kuɗi zaman bai halatta ba an yi farufi ne zan zauna zaman gaba ɗaya zama domin sauraron maku zama makoki ɗin da ya sa a masunna a gane ku? na'am ta yi abincin dama duk wanda ya ci wala ya san ya yi kuskure a gane allahumma sai dai abincin ya wuce tunani za a yi ɓannan shi ko abincin ya wuce tunani an kawo musu abinci da yawa suka ga ba zai ciwo a gare su ba zai iya lalacewa za su iya ba jama'a su ci amma ai ba ba ba ma zama makoki ba ai ba zama makoki ina ba kai na ke eh, sai wanda yi wannan zama ake ba shi abinci a ce bismillah a kusan da muka je ta'aziyya aka ce mana bismillah mu tsaya mu ta fa haka to muka fahimci wayannan mutane ma daga ina zan fara in a nan wajen muka ce za a yi ta'aziyya kuma kila ma daga ta'aziyya a buge da fada a tafi haka aka maka labaya ta abinci mana to gaskiya wannan malamai suna lissafa wannan daga cikin kukan mutuwa suna wato dafa abinci suna lissafa shi daga cikin miya laifi ne mai girman gaske saboda lalle a hana jama'a na'am shi abinci idan yayi yawa irin makota sai a dan ba su kenan yau wato makwabtan su suka bada ba abincin amma yayi yawa sai a samu wanda ba su da shi ba ba wajen zama makokin ba ba in an wato sai a san zama abinci ba zai ci ba sai a nemi can wasu nesa a ji a kai musu abincin to yanzu misali tun da ana kawo abinci kenan bai kamata a dinga tabuwa katin katin tukwane a cikin gidan mutum a shi ne magana mun gama wannan magana ɗin muka ce mamata shi wanda suka rasu shagaltu da ainihin bakin cikin rasu wannan uwansu ba shagaltuwa kuma da dafa abinci ba arna ne arna yanzu aka kan baban shi ya mutu kukan da yake ba na mutuwan baban shi bane ba ina ina ganin cewa yanzu zai kashe wajen miliyan daya zai yi akwati za a aje baban a mutuwa ne ina aje baban har lokacin da za a gama shiryawa a sai giya a samu kudin da za a yi kiɗa da rawa a ɗauko makaɗi iyayen da ka ɗauko makaɗi iyayen da kake san babanka za a ɗauko makaɗi mai tsada to sai ga mutum na ta kuka ne faru bai shiri ba my father why did you die now now daga yana kuka yana babu mai saka mutu yanzu mai ga jira ba ai baba da ka jira ni na shirya wala ku zo zufai ba wannan ma kuma shi ta haka da sun ga mutu <laughs> gari ba shi da kudi ta zo ta mutu kaga ba ta kyauta mishi ba na alaikum salam a sosai kuwa kuma zai fada rabi ba gan shi ba aka jira shi ba kwanaki ba gan shi ba aka neme ba gan shi ba ta ɗauka ya mutu ta mai sallah na'am eh a wajen da abin da kuma ya fi ba zan suka dogara ba wai wanda ya mutu a rafiya in an fito shi a binne shi a gefen rafi to gaskiya suna buƙatar kawo dalili dan ba a yin addini da ka sai eh, na gaba wa yarumu suraku wa nahibu wa sabru fardun wal wa yarumu surak wato ihu yana haramta haramun da yin ayi rasuwa mutum ya kama ihu na mutu na lalace na yi kaza Allah mai nai maka da kuka kuka da sauti saburu fardo da eh, yin farilla yin haƙuri farilla ne wani azam mahbub sannan kuma wato kyakkyawan ta'aziyya abin so ne a gane mutum ya yi haƙuri kuma ta'aziyya abin so ne ga mutum an ga galiban ta'aziyya kuma yadda ake so a yi ta'aziyya abin da ya faru a yi hakuri daga Allah ya yi Allah shi ke da abin da zai bayar shi ke da abin da zai amsa komai kowa kaza kaza kaza asali wannan addu'a ba shi ne ta'aziyyan ba a gane a ba da abin da ya faru ayi hakuri daga Allah ne da sauransu nan. ya sulahul qurba nan bayan an fayyana ko an dawo da yin wannan amura liman mutane cewa ne ba lalle bane ba kaje sai kai wannan cewa wani ya mutu amai kaza wani Allah amma jifa jifa sai dai mutane kamar a halin da muke ciki yanzu da ana bukatar wayarwa ya kamata a dinga yawan yin shi yanzu muna cikin wani zamani wanda wasu sun dauka an je makabarta karatun qur'ani za a yi sai a tattalawa alaina انزل علينا مائدة samai li لتكون kaza كذا sai ana shi kokarin ayi a kawo ayoyi ana ana ta Allah ya sauka mana ana mutum ya mutu kana ce Allah ya sauka maka da da dining table daga sama ka baki na abinci a gani a kullum za mu yi ta addu'a ne in mun je a yawaita mutane bayani istaghfiru li akhikum ku nema masa gafara ku roƙa masa tabbata a wannan zamanin kamar ya kamata saboda yanzu irin malaman nan da suke son cin abinci suna nan da yawa na'am ya zai zuba mishi a dangi za su zuba masa turaban ƙasa tare da shi gare shi da wal ya isna kuma gane da abinci ka aikata zuwa ga iyalansa na'am wa yana haramta ihu da kuka eh, da haƙuri farilla ne sannan ta'aziyya abin so ne <coughs> a gani ya kan na shafi na me? a ya rasu kowa ya rasu a mawata za su yi abinci da kai sai mu ji mu saki ɗan alaƙa to sallah sallar gawa to shi wa yace sallar gawa ɗan alaƙa to ka tambaye ya ba shi umarni sallar gawa a wace ƙur'ani mu ce malam wannan sallar da kai a wace qur'ani kai sallar gawa kawai yana idarwa wasu sai liman da gaskiya din ya shiga shi ne aka ai ma sallan a ƙul'ani ba inda ƙul'ani ya tanaci sallan ɗan wani makwasa ba yadda kuka iya zama iyalin shi da kayan shi ɗan uwan makwasanci ya rasu turanar shi ya zo kayan zama iyalin shi amma ɗan ɗan uwan naku ne ahalin suna ne sosai amma shi ne yayan shi ko kaza shi ne kuma mai kuɗi a gangin sai ya shi sallah yana iyawa kuna iya kuna iya sace wani inda da zai kawo fitina da zubar da jini da waye da sauransu ba na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am ayatul mudi bisal hayatu ala man lam yusalli ala muhammad fi bida'il yawmi wal khatabi sir da rayuwa alaman labi salli ala muhammadi ga wanda bai yi salati ga annabi tun da rayuwar shi a farkon yini da kuma karshen sa farkon yini bai yi ba karshen yini ma bai fitar da shi la khaira inda hudurul muslimina wa lam yazkurhu ahadun siwal wal fashai wa shatm babu alkhairi a wajen musulmai wa lam yazkurhu ya zama to alhali alhali babu ɗaya daga cikin musulmi da ya ambaci annabi suwal fahsha sai dai a zauna a yi ta alfasha ana kundumo ashar da zaki ana batsa ana zagi to wayan wayannan mutane bihi yarfa'u maswana allati kharibat likillati dini fi shahawati wal ismi da shine makoman mu ke daukaka da shine makoman mu wanda ya rushe makoman wanda ya rushe yana ɗaukaka wanda ya rushe saboda ƙarancin addini a cikin wato rayuwar da ya ƙare cikin sha'awowi da zunubai to muka yi salati ga annabi yakan dan dafa mana hmm. amma nan ko ba ana nufin kai alfashan bane hmm. eh. munayar bil hashari nazaru eh? nazaru lir rasul lir rasul faqat wal wajhu ila izin launi kal luhami na'am muna ya buri na gobe kiyama shine kallon manzo Allah ganin shi buri na gobe kiyama ganin manzo kawai wal wajhi da izil fil launi wal eh wannan fuska a wannan lokaci kal humam kaman gawayi a wajen launi fuska a wannan lokaci alhali fuska a wannan lokaci kaman gawayi ne a wajen launi buri na gobe kiyama kallon annabi kawai kallon annabi kawai ubangiji fa ganin ubangiji ko ba inna kum satarawna rabbakum yawm al kiyama kamata rauna haza ash-shams la tudamuna fi ru'yati to wannan sai ce burin shi ko shine ga manzon Allah to mu muna son mu ga Allah awalan sannan manzon Allah faniya wannan shine babban burin mu ganin Allah tukuna babu abin da yafi daɗi bayan shiga aljanna kamar ganin Allah ko sa ganin Allah ma yafi yafi shiga aljanna daɗi na'am متى ذكرت رسول الله ثم هنا كأنه حاضر شوقا مع اللذة لذا أنا أنبتي منزل الله فما أشان هنا أنا وجن زي زما كأنه حاضر كأنه كمان كأنه حاضر هنا متى ذكرت رسول الله هنا فما duk sanda na ambaci manzan Allah a can ka annahu ka kai ka ce kamar yana halarci anan ne saboda bege tare da lizimta wa kai bisa hayatun alaman lamin a da rayuwa ga wanda bai yi salati ga muhammadu ba fifti da da kasar a farkon yini da kuma ƙarshensa la inda musulmi babu alkhairi wajen halartar musulmi walam yanzuru ahadu wal fasha alhali babu wani ɗaya da ya ambace sai dai alfasha da kuma zagi yarfa'u da ambatan salatin annabi ne darajar muke daukaka darajar da ya rushe saboda karancin addini a cikin sha'awowi darajar ya rushe cikin sha'awowi da zunubai munaya hmm. munaya buri na gobe kiyama nazarun lir rasuli fakat ne kallo ga manzon Allah kawai fakat bai ce walwajhu hina alhali fuska a wannan lokaci fil launi kalhuba kaman gawayi ne launi a cikin launi mata zakartu rasulullahi sabba duk zata za ambaci annabi a can cana huna kaman gashi yana halarci a nan wajen shauƙan saboda bege luzami fama al luzumi ta ci tare da lizimta ta'aziyya akwai wani su ban Allah aka musu rasuwa bayan kwana uku ya su zamu a masallaci a rasuwa to sai ne mamu ne gano kamar suna sadaka uku ne ya ce ba mu to bayan gama su ne fiye su almishi ce ya zaka ci sadaka ka ce ba addini ba ne nan kuma yanzu tsara a shi da nan juma'a da ranar lahadi kuna ci a kauce muku a ah, to ai magana a kauce muku da ake sa rana ba dole ba ne ran juma'a an ware shi ne ba wai an ware shi kuma to zuwa su canza sadaka uku za su yi mai da shi sadaka hudu amma neman taimako ana yi mai da shi alhamis in alhamis shi ne maslaha maganar neman taimako ba an ware ba ne in kuna ganin za a fara kuɗi ranar talata ko ranar laraba ko yaushe za a iya yi an gane babu wanda ya mai da ran juma ya zama dole shi ne kawai dai an sa ne eh, kamar misali mun ce rana na yau shine ranar mai ranar fikiyu amma in akwai matsala muna yi juya shi kuma ranar lahadi ba matsala bane wannan a gani sanu kuma matsalan jahilci ke da malam kaga idan ana karatu mutane suna nan wajen mai wajen mai tsire da wajen mai shayi ana ta fira ana maganar siyasa in kuma addini ya zo kai malami ka bada fatawa sai wani ya ja da kai har yana so ya kawo hujja da ka to matsalan malamai suna fuskantar wannan barazanar ba a sauraron su in karatu ya taso amma in magana ya zo za ka yi magana yanzu ba ba mun karanta littafi bane yanzu muka ce an ce zama makoki ba kyau to billahi lazi wani yana nan yanzu sai an taso wani ce ƙarfi aka ke yi wanda karatu kwata kwata tun da ya sauke karatun Allah bai ƙara koma makaranta ba to irin wannan matsalolin ana fuskanta yanzu duba wannan unguwa da ba unguwa da muke ba ina mutanen unguwa suna bacci suna bacci to yanzu wata magana in muka faɗa guda ɗaya wani ma yana wucewa ya ɗan yankin magana zai yanke hukunci shi kaji malaye haɗin nan malaman ƙarshe ɗin nan ji abin da yake bara sai shiga harkar malamai ya ta abin nan to irin wannan ya kamata a ringa a ce wani kai karatu ne wane kace sadaka uku na da kyau kawo da littafi eh ba zan ja da kai ba yanzu yanzu kai babban malami ne eh, kawo je ka dauko littafin da ya halatta ma haka na bismillahir rahmanir rahim eh shafi na 138 wato gadon uba daga dan shi idan da in ya kadaita idan uba shi kadai ne warisal mala kullahu zai gaji dukiya duka idan uba shi kadai ne zai yi me zai gaji dukiya duka ويفرض له مع الولد الذكري أو ولد أو ولد الولد السدس ويفرض له السدس أنا ينكا مي سدس أنا ينكا مي سدس شدا kun gani in shi kadai ne uba mai zai yi ya sunan shi wajen malaman fiƙiwu asibi asibi ko sannan ana yanka mai sudusi ɗaya cikin shida shi uba tare da ɗa namiji ko ɗan idan mutum idan yaro ya rasu ya bar ɗanshi shi ko jikansa ga kuma mahaifinsa na rayu nawa za a ba mahaifi za a ba shi ɗaya cikin shida sauran dukiyan ba ɗaya kwashi mutum ya rasu ya bar miliyan ɗaya to na uba zai kwashi a ce miliyan ɗaya da rabi miliyan ɗaya da rabi ya bari na uba zai kwashi miliyan ɗaya da rabi 1.5 ya mutu ya bari kuma zai daki a to wannan ba ya samu ragowa ko miliyan ne ya mutu ya bar dubu ɗari shida saboda ya mana sauki dubu ɗari shida kaga za a kasa kashi shida uba ya ɗauki ɗaya sai ɗauki yawan kenan dubu ɗari sauran abin da ya rage dubu ɗari biyar nawa ne na ɗa ne na ɗa an gane ku yawwa fa in lam yakul lahu waladun idan ba shi da ɗafa wala waladun ne bai da ɗan ɗa sai a yanka wa da uba shi sulusi in ba shi da ɗa mutum ya rasu bai da ɗa bai da ɗan ɗa sai uba da kuma sauran magada sai a yanka ma uba ɗaya cikin shida kama ce da uba da uwa da kuma matashi da uba da uwa da matashi ɗan uwa baya gado tare da uba in dai ga uba ɗan uwa ba zai gado ba to ga mace ga uwa ga uba sai a ba uba ɗaya cikin shidan shi in an ba uba sai sauran matan a ba su rabar su a ba mace ɗaya cikin nawa ɗaya cikin ala za a ba ta ɗaya cikin hudu a ba uwa ita ma ɗaya cikin nawa shida to abin da ya rage sai uba ya ƙara kwashewa uba zai yi gado bilfarji wa tasiri za a ba shi gadon shi na asali shi ne ɗaya cikin shida ita ma uwa ɗaya cikin shida mata ɗaya cikin hudu to in abu ya rabu sai uba ya jira kuma sai ce an gaba rabu nawa ya rage a ce akwai miliyan biyu to kawo nan bayan an bashi nashi sai ƙara karɓar wani rabu da ya rage yana jiran wani abu ya rage ya samu kun gane shi ne bilfar da wata asiri Eh. man sharikahu min alif sihamahu sai a ba wanda kai tarayya da shi daga cikin ma'abuta rabo sai a ba su mai rabansu shi ne da kawo eh. ba ta yi sana lahu ma bakiya sannan abin da ya rage nashi ne kaga duk wanda in ba wani mutum ya sani bane in jahili ne ce wannan wani irin rabo ne ya za a ba mutum rabo sau biyu shi an ba shi sau biyu kuma an hana mu wala sai kai kotu malamin nan ba malamin Allah bane wannan malami ya haɗa baki wannan wannan mutumin ya babanmu ya haɗa kai ne da da malam ko baba ya haɗa kai da malam malam ya bashi kaso sun bai tsara mishi to wallahi ba za mu yarda ba shi yasa muka kai ƙara kotu kaga nan alƙali zai gane ana shari'a ne da bakin jahili shi yasa yanzu wasu yanda suke yanzu wasu malam an raba wani gado ne muka ga gado ba mu gane ba sai muga an ba uba rahoto biyu kaga wanda ya rufa maka shi asiri zai tambi malami kafin ya je kotu malam ina iya kaiwa kotu zama ne ke rufa maka asiri <laughs> rabon daidai ne shikenan wa alaikum salam ita ba. ai mahaifiya ba ba hana ta gado har abada ba wanda ya kor mahaifiya sai dai a rage mata wani abu sai dai rabar ta ya ragu da ya kamata ta ci ɗaya cikin uku sai ta ci ɗaya cikin shida shi ke kenan eh, ko sulusul baki amma ba wanda ya raba a ai hana ta gado eh, da uwa da uba har abada suna gado kaka ana iya kore shi in ga uba kaka ba zai gado ba ana iya kore jika in ga ɗa babu jika jika ba zai gado ba ana iya kore yan uwa dan uwa inda akwai uba ko akwai ɗa yan uwa ba za su yi gado ba ko ɗa guda ɗaya ka samu namiji shi kenan Allah shi taimake mu eh? Eh. za mu zo ina ganin tare mara na cikin wannan karatu na gaba wannan insha Allah za mu ƙara yi ma sati mai zuwa Allah ya kai mu zai karatu na na ya ne har su tana da wasu 'ya'ya a wani gida ba eh, inda ta da ta riga ta da su su tana da wasu ta ƙara yin wani aure ta haifa wasu 'ya'ya to sai wani ya rasu a cikin 'ya'yanta na na gaba wa'annan 'ya'yanta wanda suka haɗa da wani ulumi tana da gari suna da yin wannan yana da ƴan uwa kuma ƴan uwa ta bangaren uwa suna gado idan idan ta rasu ƴaƴanta ta za su gado duk je inda suke ko wannan mijin ne ya haife su kuma shi ya haife su ba su gado gado ita mahaifiyar to ta riga ta rasu to akwai ƴaƴa da wanda ta aura ta haifa a wani gida da na nawa wannan gida sun haɗa uwa sun hada uwa ne eh. ba kowa da nashi sai ɗaya ya rasu a cikin wani gaban nan na hmm. to su ya can ƴaƴan suna da gadon wannan da ya rasu yana da yan uwa kuma suna da gado mana suna da gado su gaji ainihin ɗan uwansu da ummi ɗan eh, shagikai da shagikai suna gada su lu'ummi na suna gado shagikai ba sa kore umbi kowa na da haƙƙin shi eh, eh. shi a kabari dai yana da kyau a ce wani daga cikin muharraman shi ka shi a kabari sannan kuma ya zama wanda zai sashi ya zama shi da janaba cewa ne ne yau bai alaka da iyalin shi ba kaga in nan ne wani zai wani zai noke ne ya san yayi alaka amma ba zai sai zo kawai bata rai saboda baya san a gane shi baya san a ga wai yayi alaka da iyalansa amma su laraba wannan ba urus din su bane shi balarabe idan ka kaka bai yau kai alaka da iyalan zai ce eh zai ce yau aka maka layo yau ni ne na alaka da iyali na sai ba wani amma in wani ne ya daga hannu yanzu a nan dole a kalle shi wani iri ya ce to yanzu mun kayi da alaka da iyalanka sai ka gaya mana shi yasa al'ada yakan bambanta kace al'ada muhakkama ba a fassara alqur'ani da hadisi da al'adan da ba na larabawan ba in za a fassara alqur'ani da hadisi ana duba al'adan larabawan da aka saukar da nasi ne zuwa gare su in ba ka ba za ka bata nusus shi za ga wani ya ce yanzu manzan Allah aka yi wa haka manzan Allah aka yi wa haka a zo a ce wai manzan Allah ya ce wai yana aikata wannan tare da iyalin shi to ba al'adan kuma dole kaga abun ya ma bambara kwai a gane to in ka dauko al'adan Hausawa ka fasara Qur'ani ko hadisi ka sunan kadan ta'adda sun Allah sai da ya gaya maka yace wa inda ma yasarnahu bilis fa inda ma yasarnahu bilisanika yace an saukar da Qur'ani ne arabiyan da larabci da rabi wajen an gano wannan to saboda haka duk shi za yana da kyau ka karanta adabul arabi ka san suwaye larabawa menene al'adunsu da ya bambanta su da sauran mutane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk